Suna wako kiyesu ya mutu kangichiye Suna rera wala jimur yangu bangijina Suna rera sabo wako kina iyabo Alherin ubangijinmu abin alajibide Alherin ubangijinmu abin alajibide majibi ya mtu kwa na ukuu iso yafansheni daga bautan nan ta shaidan alherin ubangijinmu abin al'ajibi ne Suna waƙoƙin Yesu ya biya dukan bashina, na suna kinsamai sunarerawa yesu yawan ke zunubaina alherin ubangijinmu abin al'ajibi ne waka ce uwata giraya done today. Kamomi masudari kamaruan inabi. Alherin uban kijinmu abin alaji bine. Alherin uban kijinmu abin alaji bine. Yamutu yatashi chikin kwa na uku. Yes, I ask and shade it out Sanlas Tasyaidang alherin ubang gijin mo abin habachi bide Alherin ubang gijin mo abin al ajibi Yawutsu yatashi jikin kwa Naoku yesu yaspan sheni dagagon sanlas Tasyaidang alherin ubang gijin mo abin al ajibi alherin Ubangijinmu abin al'ajibi ne. Alherin Ubangijinmu abin al'ajibi ne. Alherin Ubangijinmu abin al'ajibi